to lalle al'amarin inna lillahi wa inna ilaihi al'amarin ya kazamce gaskiya ya wuce hankalinmu amma abin da zamu iya cewa sai kai masu zan nan suna zawa a shirye da makaman da Allah da suka imana mu karamci to kuma amma sun shigo har da yan gari ana yin maganganu ana kwadace wadace ana zage zage ana abin nan al'amarin gaskiya ya kai jaya har ma dai ni sai in ce an ba dan banda sai in ce Allah suna da masu ba su labarai na abin da yake gudane abin ya yi yawa bai yi wa ake kawai kullum mutanen wayannan suke da galba alhali mu ne masu zama abubuwan da suke aikin suke nan dare da rana Alhaji Umar wannan yana nufin cewa daga akwai sakacin gwamnati sosai musamman bangaren da ya shafi rundunar sojan jamhuriyar Nijar wajen dakile wannan hare-hare da ake kaiwa? Daman in aka tashi laifi ai babba aka ce jibi ne shi ake dora mako na laifi. amma su da kansu ai jama'in namu manyan jama'in suna ma su namu waɗanda sakakin nasu wanda suke wurin suke aikin su ne wani bi gaskiya suke yin sakaki ni a iya ka abubuwan duk da na gani a lokacin da dama da ake yin irin wannan aran bai yiwu a ce kewaye da inda ake tsarewa Ta kullum ya kamata akwai masu kiyayewa suna kaiwa lokaci lokaci sai a rika yi hmm, in sun yi awa kaza je su huta wa'ansu su je su ba a barin wurin ba mutum. Kana ganin cewa jami'an jamhuriyar Nijar suna da ingantaccen wato horo na zamani daidai da dubarun 'yan ta'adda ta yadda ya zamanto za su iya haifar musu da tarnaki ko kuwa akwai bukatar da har yanzu a ba su horo shi yasa ake kai waɗannan harare. A ni da nuna suna da horo amma a ƙara horon. Eh an yi amma bai isa ba a ƙara a ƙara ba su horo kuma a sha kunnen su a yi musu galgai na da'a na yauki yan kasa ka za ka kiyaye ƙasar ka ranar guda kunya da yan magana suke cewa kai ya kile in ji tsoro ba. Ma'ana dai kana nufin cewa a dai kwai matsalar rashin horo har yanzu. A gaskiya ba ta isa ba. yuni har ma gara a bar namu da manyan-manyan mutanen wanda suka je suka yi aiki a wurare. Ni na ga namu sun yi aiki a Haiti, na gani sun yi aiki a Cote d'Ivoire, a Liberia, sun yi. Na ga sun yi aiki a Guinea, na ga sun yi aiki a kongon kinshasa amma ban da gani sakaki wurare da da ake ba mu na nijar su kiyaye to rundunonin a gida kuma ba a yi marsala dangane da irin sakaci na al'umma da rashin ba da haɗin kai wannan yana ɗaya daga cikin al'amuran da ke hana ruwa gudu har yanzu ko kuwa kana ganin cewa al'umma sun tashi gaskiya gaskiya yana hana ruwa gudu mutanenmu ya kamata a ce abin tsaro kawai na wanda aka kasu don shi ne abin na kowa ne in lahiya ta samu kowa zai ji daɗin ta haka kuma in kashin hankali ya tabbata kuma kowa ne ba zai samu sakaki ba kowa ne ba zai ji daɗi ba kowa ne ba ya walwala ba ka ganin za iya cewa wannan al'amari jere raga juna kusa-kusa ana asarar rayuka kamar kasawa ce daga fannin da ya shafi tsaro a jamhuriyar Nijar ko shugaban kasa. kuma shi zan kara gaya maka eh, wannan abu paske lallai lokacin ba duka bai kuke kwana goma sha takwas ba samu wannan abu har uku kuma ko ina su ke samun galba an ya kamata a yi ma kai kiyamar laini dan abin gaskiya dole ka ce ba a rasa sakaki a wani wuri